الحمد لله الذي له الخلق والأمر والتدبير بفضله تتعاقب الأيام والأعوام والشهور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وأشهد أن لا وضاعف فيها الحسنات والأجور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه الله واجتباه التي تبتدئ من أول هذا الشهر وتنتهي بيوم عيد النحر والعمل فيها والعمل الصالح فيها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أحب إلى الله مما سواها فاحرص يا عبد الله على اغتنام هذه الفرصة العظيمة وأن وأنذر فيها من الأعمال الصالحة كقراءة القرآن والذكر بأنواعه من تكبير وتهليل وتحميد وتسبيح في المساجد والأسواق والبيوت جهرا إلا النساء والصدقة والصيام وكل الأعمال وكل الأعمال الصالحة اجتهد فيها يا عبد تجدهم في عشر رمضان يجتهدون في العمل لكن في هذه العشر ذي الحجة لا تكاد ترى أحدا فرق بينها وبين غيرها من الأيام بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر النبيين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون عباد الله وإن مما زاد هذه الأيام شر فهي يا عباد الله سنة تشرع للرجل والمرأة وتجزئ عن الرجل وأهل بيته وعن المرأة وأهل بيتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشيه أملحين أقل شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا بعد ذلك بعد دخول هذا الشهر المبارك لكي يقول ابو godiya sun عنه سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala ubangiji mai kowa mai komai wanda da falalansa dare da rana da watanni da shekaru suke juyawa tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya zabe shi da zaɓinsa kuma ya sanya shi ya zama ya zama mai bishara kuma ya zama mai gani gargaɗi kuma ya zama da jira mai haske ga wannan al'umma da sahabbansa da halayensa da duk waɗanda suka bi tafarkinsa ila yau bayan haka bayan Allah wannan ranaku da muke ciki bayani akan falalarsa to zai ci gaba bayan Allah ku kudaitu a kan wannan ranaku ku ku sosai ku yi hali ku yi kokari ku yi tsayin daga ku yi kokari ku ga sun aiwatar da wasu ayyuka na gari kafin waɗannan ku su ayyuka na gari a cikin wayan wayannan ranaku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana su suka kusurwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sama da wasu ranakunsa sai ku yawaita ku kuɗaitu ku ribaci waɗannan ranakun nan guda goma kuma ku yawaita nau'uka na ayyuka na gari kamar karatun Qur'ani da nau'uka na zikirai kamar kambara da hailala da hamdala da tasbihi a cikin masallatai ne ko kuma a cikin kasuwanni ko kuma a cikin gidaje ya tabbata a cikin hadisi Abu abdullahi umar da abu hurairah sun kasance suna fitowa cikin kasuwanni suna daga gwiwoyinsu da haidara da kabbara da handala domin su tunatar da mutane wannan sunnan da mutane suka kashe ta su san mutane ta domin su tunatar da mutane wannan suna sunnan da mutane suka manta suka juya baya da gare ta amma wannan zamanin namu in ka tashi za ka ita kasuwa ka daga muryarka da ambatan Allah sai ka ga ana nuna ga da ɗan yatsa cewa wani bai ya ne shi kuma Allah sarki Allah bai ba shi lafiya alhali shi ne mara lafiya ɗin Allah ya ba shi lafiya shi kowa zai kada murya da wajen Allah ban da mata haka ma a yawaita nau'ika na sadaka wannan ranakun abin da ya dace ba Allah kai mai hali ka yi da sai ko kuma dukiyoyi ka raba marasa daɗi ko kuma muna na shinkawa ko kuma gero da masara duk abin da aka yabo da maka ko nerori ne ka ba a marasa hali hakan ma a siyan Aisha ta rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana azumtan wannan ranakun gaba daya saboda haka duk abin da aka yabo da maka abin mamaki ga mutane ranakun goma na ƙarshe na ramadan sai ka ga mutane suna ta kokari wajen ibada amma waɗannan ranakun na nazin hijja sai ka ga mutane ba sa ganin su da kima me na bambantawa irin da rabasan da ake kwasa a can na dararrakin ramadan wannan ranakun ma ana kwasa idan an je afdalul ayami inda Allah subhanahu wa ta'ala shin kana son ka imani da sashi daga cikin abin da Allah ya saukar kuma ka kafirta da sashi aba tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd me na bambancewa bayan Allah ka san wa'annan ranakun suna da daraja suna da matsayi kuma suna da rukunan addinin musulunci a cikin waɗannan ranakun waɗanda ba za ka same su a wasu ranakun ba a cikin wannan za ka samu zikirai zikirin kuma ya kunshi hailala hailala kuma ita ce farkon farkon rukuni a cikin rukunan addinin musulunci wanda ita ce la ilaha illallah a ciki za a samu sallah wanda ita ce ya salatul eid kuma a ciki za a samu azumi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi kuma a ciki za a samu haji ko ba haka bane a ciki za a samu haji rukuni na hudu kenan kuma a ciki za a yi sadaka manzo Allah sallallahu da wasallam ya kudaitar da sadaka wadda ita ma rukuni ce a cikin <clears throat> rukunin addinin musulunci kuma idan ka yi yankanka daga ciki za ka yi sadaka daga ciki kuma bayan Allah a a cikin wannan ranakun ne Allah ya jefa muku ranar alfa wadda hiya afdalul ayyami inda Allah subhanahu wa ita ta fi daukaka wajen Allah subhanahu wa sama da sauran ranakun duniya kuma azumi a wannan ranar yana kankare laifuka na shekara biyu wancan shekarar da shekara mai zuwa bayan Allah daga cikin abin da aka shar'anta muku rana ta goma a cikin zulhijja akwai ubuhiyya layya idan allah ya hore maka sai ka ka kwararar da jini manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar kuma sunna ce wadda aka karfafa da mata da maza duk an shar'anta musu namiji ya wadatar da shi guda ɗaya a madadinsa da mutanen gidansa hakan ma mace ɗaya ya wadatar da ita ita da mutanen gidanta domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kwa kowane shekara yakan yanka raguna guda biyu ɗaya a madadinsa da mutanen gidansa ɗaya kuma a madadin al'ummansa gaba ɗaya daga cikin waɗanda ba su sami hali sun yi ba kuma a yankan yakan fara daga ranar yawon na rana ta goma ne da kuma a ayyamu shirye ranaku guda uku bayan yawon na kuma sunna ga ya raba ta gida uku gida ɗaya wanda zai ci da mutanen gidansa gida ɗaya kuma ya kyautar wa makusanta da makwabta gida ɗaya kuma ya yi sadaka daga ciki kuma bai halarta ga wanda yake da niyyar layya idan watan nan ya shigo ya dauki wani abu daga cikin farcinsa ba kuma bai halarta ya dauki wani abu daga cikin gashinsa ba kuma bayan Allah sunna ce a ranar in za ka tafi idi ka kare bakinka daga ci da sha har sai an yi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka bayan Allah ga sharuɗin layya kamar haka sharaɗi na farko ya zama daga bahimatul an'am ya zama daga dabbobin jin daɗi su ne raƙuma ko kuma shanu ko kuma tumakai ko kuma awaki duk abin da ka yanka kuma bayan wa'annan dabbobin nau'in hudu ba zai wadatar da kai ba kada ka zama mafarauci ka je ka kama ƙauna ko kuma barewa ko kuma jakin daji ka zo ka ce shi ne za ka yi layya da shi allah ba zai karba ba na biyu ya zama sharaɗi na biyu kenan ya zama dabbar da za ka yi layya da ita ta cika shekarar da ake son ta kai kafin an yi layya da ita idan daga tumaki ne ya zama ya cika wata shida shine aljaza in ba da tumaki za ka yi ba in daga rakumi ne inda rakumi za ka yi layya dole ya cika shekara biyar kada yi kasa da shekara biyar idan daga saniya to ta zama ta cika shekara biyu in kuma da akuya za ka yi layya ta zama ta cika shekara ɗaya wannan shi ne sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata a cikin musulun sai kuma sharadi na uku abinda za ka yi layya da ita ta zama ta kubuta daga aibobi waɗanda za su iya hana ta ladan layyanka wannan aibobin guda hudu sun tabbata a cikin hadisi guda shida kuma wasu malamai sun ƙara sai ya cika goma wannan aibobin aibi na farko idan idan ta ne to ba za a yi layya da shi ba idan idan abin da za ka yi layya da shi idan sa ɗaya ne al'aura bayyana awaruha to layya ba zai inganta ba na biyu alamun zazzabi ya bayyana a cikin dabbar da za ka yi layya da ita kamar zazzabi kamar a ganta ba ta iya yin kiwo in ka ajiye mata abinci ba ta iya ci ko kuma a jikinta akwai wasu kuraje da za su iya bata fatan namun jikinta to wannan ma bai halatta a yi layya da shi ba hakan ma idan akwai wani ciwo mai zurfi a jikinta shi ma wanda zai yi tasiri a jikin lafiyar jikinta to bai halatta ka yi layya da ita ba na uku a gurguntaka idan ta bayyana a cikin tafiyarta to shi ma bai halatta ka yi layya da ita ba haka ma ramin miya ko kuma tsohuwa wanda ta rasa farkon kashinta ita ma bai halarta a layya da ita ba to wayannan su ne guda hudu waɗanda suka tabbata a cikin hadisi to sai wasu malamai suka ƙara wasu guda shida kwatankwacin wannan cututtukan ko kuma waɗanda suke tsanani daga wayancan ga tafiya. a ah, al'amiyaku wanda ta rasa idanuwanta gaba ɗaya ba ta iya gani ko kaɗan ita ma bata halarta ba a yi layya da ita sai kuma al-mabshuma wanda ta ci ta ci ta koshi ta ci fiye da misali har cikin ya kumbura har ba ta iya numfashi ita ma ba za a yi layya da ita ba malamai suka ce sai ta yi zawo cikin ya sauka kuma wanda illan ta kau sa'annin za a yanka ta a yi layya da ita sai kuma wanda haihuwa ya zo mata tana nakuda amma haihuwa ta gagara ita ma ba za a yi daya da ita ba sai wani cutar ta kawo sai kuma wanda wani abin da zai iya kashe ta ya same ta ko duka ne da sanda ko kuma watsowa ne daga sama ita ma za a jira a duba za ta inganta za ta rasa lafiyarta ko za ta mutu to a tabbatar wannan illan ta kau sa'an nan a yi layya da ita sai kuma wadda wata illa ta hana ta tafiya ko an tsaye da ita sai ta waɗi ba ta iya tsayuwa ma balle ma ta yi tafiya to wannan ma ba ta halarta a yi layya da ita ba sai kuma wadda ta ɗaya ko kuma hannunta guda ɗaya ya yanke to ita ma bai halarta a yi layya da ita ba waɗanda su ne aibobi guda goma wanda malamai suka ce idan sun cika ko kuma ɗaya a ciki an same ta a jikin dabbar da za ka yi layya da ita wannan wannan ba layya ba ne ka yi sha'awar nama ne ka yanka za ka ci mashara'i na hudu ya zama abin da za ka yi na ya da ita mulkin ka ne ba na wani ba ne ba na kwace ba ne ba na sata ba ne domin ba a ta dama Allah da sabonsa kuma ya halatta wajen ta wani ya yi malayya wanda harkokin yau da gobe ya shagaltar da shi yana dubai ne ko yana china yana harkokin kasuwanci sai ya bar maka wasu kuɗaɗe a kan lokacin layya in ya zo sai ka yanka masa shi ya halatta kuma sharaɗi na biyar ya zama abin da za ka yi layya da shi kada haƙƙin wani yana rake da wannan dabbar kamar wani ya zo ya sai wani abu a hannunka bai samu kuɗin da zai biya ba sai ya bar jingina na tinkiya ko na rago a kan idan ya samu kuɗi zai zo ya biya ya karbi kayansa to bai halatta ka yi layya da wannan dabban domin haƙƙin wani yana rataye da ita na fatan an gani sai kuma sharadi na shida a ya zama lokacin da ake son a yi layya lokacin da shari'a ta baka daman ka yi yanka a lokacin da za ka yanka kuma daga bayan sallah daga bayan sallar idi ba sai ka jira imam ya yanka ba domin fatawan wasu malamai kenan wanda kuma fatawan na mazhaba ce ta malikiya dukkan sauran mazhabobin sun saba masa gaba daya mutum jumhur kenan domin suna da makami na hujja sun tafi akan cewa ya halatta ana yin sallama ka je ka yi yankanka mun su a da malikiya idan ka yanka kafin imam layyan da ta inganta ya inganta idan imam ya yi kafin yanka ba da zaka ka jira shi zuwa yaushe to sai ya na to za ka yi layyanka lokacin yanka zai fara daga bayan sallah har rana ta hudu rana ta uku bayan sallah, kafin ranar ta fadi daga rana ta uku daga ayyamun tashri daga ayyamun tashri matukar rana ba ta fadi a wannan ranar ba rana ta uku ya halatta ka yi layya amma kuma idan an samu larura kamar a samu dabbar ka ta gudu kuma baka samu kuɗin da za ka sayi wata ba sai ba ta same ta ba sai bayan kubucewar lokaci sai daga baya aka zo aka samu a lokacin kuma lokacin da ya riga ya fita to ba laifi uzuri aka samu ko kuma wanda ka wanke ta ya maka layya ba ka nan to sai ya manta bai maka layyan ba to sai lo sai ya tuno to ba laifi a yankan kuma Allah ya karba ka wakilta wani ya maka ne ya sai ya manta wannan ne. duk lokacin da ya tuna to zai iya ya maka ne domin kiyasi ne akan wanda ya yi barci daga sallah ko kuma ya manta bai yi wata sallah ba to duk lokacin da ya farka daga barci, ko kuma tun lokacin da ya tuna zai yi sallah ko ba zai yi ba to kiyasi na akan wannan idan da ta kama baka yanka ba ko mantuwa ne to duk lokacin da ka tuna za ka iya ka yi layyar kuma ya halatta a yi layya dare da rana amma da rana ya fi kyau kuma bayan idi bayan imam ya yi hutuba hutuba guda biyu to lokacin an fifita kuma kowace rana ta fi ranar da kike bin ta domin a ciki akwai mubalara akwai gaggautar da ayyuka na alkhairi ya ku bayan Allah ku yi layya Allah ya karbi layyanku wanda kuma Allah bai ba shi dama ba wanda bai da hali Allah ya hore mu kuma ya hore masa ala man kad على Allah bis salati wa بالصلاة alayhi fa qala ta'ala fi محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأئمة المهديين الذين كروا بالحق وبه كانوا يعدلون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحيي حوزة الدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأخذ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون